Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Maka sake dawa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu mu leka jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki a cibiyar tattara sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka yi a jiya lahadi haka kuma za ku ji abin da wasu al'umma arewa maso gabashin najeriya suke cewa kan shekarar 2020 da muke shirin ban kwana da ita kamar kowace ranar litinin yau ma sani shu'aibu malumfashi na tafa da rahoto na musamman sannan muna tafa da labaran wasanni amma kafin nan ga maryam da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin ƙasar Koriya ta kudu ta sanar da cewa za ta tsawaita dokar hana jirage daga Birtaniya zuwa ƙasar har zuwa bakwai ga watan Janairu. Bayan da mutane uku da suka shiga ƙasar kwanan nan gwaji ya nuna suna ɗauke da sabon nau'in cutar COVID-19 da ya samo asali daga Birtaniya. Hukumar dakila cututtuka masu yaduwa ta Koriya ta Kudu ta ce mutanen uku sun isa kasar ne ranar 22 ga watan nan na Disamba bayan da suka shigo wani jirgi daga birnin London. Abin da ya sa suka zama mutane na farko da suka kamu da irin wannan nau'in cutar a Koriya ta Kudu. Kasar Japan wadda ta bada rahoton samun mutum na farko da ya kamu da irin wannan cutar ta coronavirus ta hana duk masu zuwa daga ƙetare waɗanda ba mazauna ƙasar ba shiga Japan daga tsakar daren yau Litinin zuwa bakwai ga watan Janairu. Haka kuma daga yau Litinin hukumomin Amurka sun ce fasinjojin da za su iso daga Birtaniya dole ne su nuna takardar shaidar ba sa ɗauke da cutar coronavirus sa'o'i saba'in da biyu kafin su taso. Yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudirin doka na dala tiriliyan biyu da digo uku, wanda ya kunshi dala biliyan ɗari tara na tallafin coronavirus da kuma dala tiriliyan ɗaya da digo hudu na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Shugaban ya kira kudirin kasafin kuɗin a kunya bayan da 'yan majalisar dokoki da na dattawa suka sanya mai hannu a makon da ya gabata, abin da ya sa suka kwashe tsawon watanni suna zaman shawarwarin da ba su sa Trump ɗin a ciki ba aí. Kin amincewar da shugaban ya yi ta ba mutane da yawa mamaki waɗanda suka yi tunanin shugaban zai goyi bayan ƙudurin kuɗin har sai da aka kwashe mako guda 'yan Republican da 'yan Democrat na yin kiran shugaban ya sanya hannu a ƙudurin ba tare da sanya hannun Trump ba ko ɗaukar matakin samar da kuɗaɗen na wani ɗan lokaci ta yi wa tsaye da ayyukan gwamnati a gobe talata. Dama a jiya Lahadi wa'adin matakin da ke kare jama'a da basu biya kuɗin haya ba daga kora da ƙarin kuɗin tallafi ga waɗanda suka rasa ayyukansu ya ƙare. Masu bincike a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Hukumomin sun sanar a jiya Lahadi cewa sun iya gano cewa wani mutum mai suna Anthony Quinn Wana ɗan shekara 63 ne wanda ya tarwatsa wata mota mai gida a ciki a wata unguwa a garin Nashville mai cike da wuraren nishaɗin kaɗe-kaɗe da kuma wuraren sai da abinci. bayanan da muka samu sun sa mun yanke cewa wani mutum da ake kira anthony wana shine ya tada bom din kuma yana wurin a lokacin da bom din ya tashi ya kuma mutu a fashewar abinda donald cochran babban lauyan amurka na gundumar tsakiya a jihar tennessee ya faɗa kenan a wani taron manema labarai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mutane sha bakwai sun ɓace kuma ana kyautata zato sun mutu bayan da wani jirgin ruwan kamun kifi na Rasha ya natse a arewacin tekun Barent a safiyar yau Litinin a cewar hukumomin kasar a wata sanarwa da kafafen yada labarai suka yada. ma'aikatar ayyukan gaggawa ta rasha ta faɗi cewa tawagar mutanen da ke cikin jirgin ruwan su sha tara ne amma an iya ceto mutane biyu daga cikinsu. jami'ai sun yi imanin cewa kankara da ta taru a kan jirgin ruwan ce ta haddasa kifewar jirgin an kai jiragen ruwa hudu don ayyukan bincike da ceto a wurin kuma an riga an fara gudanar da bincike akan yiwuwar an aikata wani babban laifi tun a shekarar 1979 jirgin ruwan na wani kamfani mai zaman kansa a rasha yake aiki Kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirinta na kwashe tawagar 'yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal. Duk da cewa 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun caccaki matakin da kakkausan lafazi. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Mumen ya ce kusan 'yan gudun hijira dubu ɗaya za a kai wurin da ya kira matsuguni mai kyau. Moman ya ta cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da 'yan gudun hijirar yanzu sau ɗari kuma sun buƙaci a kai su basan char Amma 'yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jan kai sun ce an tilastawa wasu 'yan Rohingyar ne su amince da wurin da za a kai su. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar bayan kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka yi jiya Lahadi an fara tattara sakamakon zaben tun daga mazaɓu kananan hukumomi zuwa jihohi sai dai hukumar zaɓe ta sene ta kafa cibiya ta musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai inda ake sa ran tattara sakamakon zaben dangane da haka na tuntuɓa abokin aiki na Mahmud Lalo da ke cibiyar tattara sakamakon domin jin halin da ake ciki. Duba balle an fara shigo da sakamakon zaben jihohi kuma da farko an fara shigowa ne da na garuruwan Bermo da tasawa da ke jihar Maradi da yammacin nan aka fara shigowa da waɗannan sakamakon zaɓe kuma ana dakon sauran jihohi su masu turo nasu da sauran garuruwa da suka kasance a cikin ita wannan jiha ta wato Maradi. kamar da watakila masu sauranmu suka ji ashirinmu na karfe hudu dama an jima ana dakon jihohin su gama tattara sakamakon zaben da suka tattara a wurinsu domin su aiko da shi ko kuma su aiko da su wannan cibiya da aka tanada domin karbar sakamakon zaɓe daga jihohi takwas na jamhuriyar Nijar wato wannan wuri da ake kira Palais de congre a nan ake tattara waɗannan sakamakon zaɓe kuma kamar da na faɗa daga cikin waɗannan garuruwa na Birmo da Tasawa su ne aka fara da su wajen karɓar sakamakon zaɓen. To Mahmud ya zuwa yanzu ko akwai wani takamaimai bayani da hukumar uh, zaɓe ta ne ta yi dangane da yadda za su tattara sakamakon zaben? Tunda a yau ma jihar Agadez an gudanar da zaɓe a wasu rumfuna guda biyu na zaɓe. Wato ƙarin bayanin da hukumar Sene ta yi musamman ma lokacin da muka yi magana da kakakinta na wada wanda mun ɗan saka hirar sama a shirin mu na rana. Wato suna da kwana biyar da za su kwashe suna wannan aiki na tattara sakamakon zaɓe daga waɗannan jihohi na Nijar. Kuma idan sun kammala kamar yadda ya faɗa za su wallafa shi wannan sakamakon zaɓe su tura shi ga kotun tsarin mulki domin ta duba shi ta tantance wato sai hancinsa ko kuma akasin hakan ita kuma kotun tsarin mulki ita za ta fitar da shi wannan sakamakon zaɓe a hukumance a ƙarshe wanda kowa zai sani dangane da batun a zaben da aka yi a jihar agadez a wani yanki da ba a samu daman yi ajiya ba saboda matsaloli na tsaro wato kayan aiki ne suka isa a makare har lokacin dare ya yi ba dama a ce za a yi zaɓe da daddare shine jami'an tsaro suka ba da shawarar cewa a ɗage wannan zaɓe sai zuwa yau litinin kuma an kammala shi wannan zaɓe a shi ma sakamakon zai biyo bayan kamar sauran jihohi da za a turo tunda hasina da kwanaki har biyar da za su kwashe suna wannan aiki an kammala shi shi ma kuma za a turo da sauran sakamakon zaɓe da za su zo daga jihar ta agadis mahmud lalo kenan a tattaunawar da ni da shi to daga jamhuriyar niger sai najeriya yayin da ake adabu da shekarar dubu biyu da ashirin wasu al'umma arewa maso gabashin najeriya na addu'ar kada allah ya maimaita shekarar sakamakon matsalar tsaro da kuma kuncin rayuwa da aka fuskanta. Daga Yola ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Wannan shekara ta dubu biyu da ke ma adabo, shekara ce da 'yan Najeriya ke cewa ba za su mance da ita ba, to ko mai daɗi haka? ga ta bakin wasu 'yan Najeriya. Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekaran abun da ba zan manta da shi ba na farko shine maganan COVID-19 wanda ya zo a gaskiya an ajiye mu a gidajenmu mun gagara zuwa neman abinci su kai mu'amala da mutane ma ya gagara wayansu kuma ko zuwa aikin ibadu majami'u masallatai duka abun ya gagara shine abun da dai a duniya ka a yanzu dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 2020 ba sunana jauro mai samari a wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba amma abun da ya fi daga mu hankali wanda ya zauna ya gina gina a birnin zuciya na ya zauna shine abun da ya shafi taɓarɓarewan wato tsaro musamman ma wajen garkuwa da ake yi da mutane ni din nan yan uwana har uku aka yi garkuwa da su idan ka je can bangaren gimbu yan uwana da aka yi garkuwa da su suna da yawa a ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na guroje shi ma an yi garkuwa da shi ga yan uwana a yankin mai samar da sauransu duka wayannan an dauko su an tafi da su ne ba san wa suka yi abin ba duka dai a cikin wannan shekara ta 2020. Su ma manazarta da masu fashin baki sun ko danganta wannan shekara ta 2020 da shugaban shekara Muhammad Ismail da ke bin diddigin lamuran yau da kullum ya bayyana yadda masu ke kallon wannan shekarar da ke shudewa. a shekarar nan ta 2020 shekara ce wata zo mutane kusan za a ce kama a baibai saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun sun abun nan sun faru musamman ma a Najeriya ta bangaren abun da ya shafi eh, rashin tsaro wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa mutane hatta maganan ma zuwa noma sai kasance eh, mutane ba sa iya noma aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin eh, rashin abinci sannan kuma sai ga uwa uba maganan coronavirus ita ma ta zo da nata matsalolin wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar kaduna ina jin an rufe jihar kaduna ta kai wurin wata uku abubuwan da gaba ɗaya sai kasance ya jawo tabarbarewan tattalin arziki da kuma tabarbarewan abin da mutane suke samu sai kasance ma abin da za a sa a baki yana zama mutane babban matsala to sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi cewa suna kokarin dakile wannan matsala ta tsaro dsp suleiman yahanguroje kakakin na 'yan sannan jihar adamawa ya ko bayyana irin kokarin ma da suke yi. Eh, game da matsala na ta'addanci dai a har ila yau rundunar 'yan sanda suna nan suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan bata sake faruwa ba sannan kuma a duk matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu kuma Allah da za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah. To wai ko me ya kamata a fi mai da hankali a wannan sabon shekara ta 2021 da za a shiga? Abin da muke sa rai shine na farko dai gwamnati maganar tsaro din nan ya kamata ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta warware abin nan maganar tsaro saboda idan ba shi yanzu magana da ake yi eh, kwashe yaran da aka yi a kankara ya sa a rufe makarantu to ba makarantu ba duk wani abu idan ba ya dauki mataki akan harkar tsaro ba ba samu tsaro ba noma dai kowa sani yanzu ba a zuwa noma akasari a kamar jihohin katsina zamfara kaduna da bangaren niger state da shauransu so idan ya kasance ba tauki wani mataki akan wannan magana ta tsaro ba to maganan abincin da mutane za su ci mafa sai ya zama abun nan mutane za su zama abun tausayi koma da menene dai fata ko shine allah sa a shiga sabon shekarar lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga sani Shu'aibu fashi da rahoto na musamman. Yanzu a Najeriya babu abu mafi soyuwa ga al'ummar kasar kamar zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ba zai samu ba sai an sami nasarar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma fashi. Domin a halin da ake ciki yanzu a gefen biranen da ke jihohin katsina kaduna zamfara neja nasarawa a baya-bayan nan hadda jihar jigawa mutane ba sa bacci sai dai gyangyaɗi domin harka tsaro na rayukansu ta yadda ko da ɓera ne ya taka karmami idanunsu zai buɗe majiya ƙarfi su sauko 'yan tauri su sauko don kare kansu ko kuma su nemi mafaka yadda ba za a kai gare su ba Wasu ƙauyukan mafa wanda ba zan ambace su ba sabili da dalilai na tsaro. Mazauna irin waɗannan wurare da zarar rana ta faɗi dare ya yi bayan sallar isha za ga sun bazama ya zuwa wasu wurare don neman mafaka ta yadda ko da an kawo hari ba za a same su a gidajensu ba. Wannan lamari ya samo asali ne tun daga lokacin da ake sata shanu a rigage har ta kai ga ana sata shanun a kashe masu rigagen har ta kai ga ana mamaya su ma su ma a sanya su cikin wannan mummunan hanya sannan kuma ta kai ga ana bin mutane ma gidaje a jikin ƙauyuka da birane ana sata su to yau ƙara da karau lamarin ya kai ga sata 'yan makarantar boko su ma na islamiyya ba su tsira ba kamar yadda al'amarin da ya faru a jihar katsina cikin kwana tara aka sace 'yan makarantar boko da kuma na islamiyya wanda suka taso daga wajen maulidi ko a jiyan nan sai da su mahara suka kai farmaki a gwamnata da ke karamar hukumar mulki ta batagara da kuma karamar hukumar mulki ta safana hakanan kuma a shekarun jiya sun kai farmaki a garin batsari inda suka yi awon gaba da wasu mutane wannan mummunan matsayi da aka kai ya sanya babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya ziyarci katsina jihar da ke fama da wannan lalura fiye da sauran jihohi a ɗan tsakanin nan da ya bayyana masu cewa tsaron cikin ƙasa nauyi ne da ya rataya a kan dukkan 'yan sanda na najeriya saboda haka wajibi ne su zage damtsi a canza lali don kawo ƙarshen wannan lamari na ta'addanci da satar 'yan makaranta. Recently, we've seen acts of banditry moving from the epicenter that we used to know, and they are converging in Katsina State. And we have resolved not, not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, uh, our cooperating partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies. sakato janar na 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma saɓanin inda aka saba jin duriyar su a arewa maso gabas da kuma sauran wasu sassa yanzu sun fara taruwa a nan jihar katsina a saboda haka eh, sakato janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba don kuma mu cimma burinmu na tsaro ya zama wajibi gare mu mu 'yan sanda mu zagi damtse mu sake salo tare da dabarun dakila ayyukan ta'addanci ta hanyar haɗa hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na faɗin tare kasan nan da kuma abokan hulɗa wato kungiyar miyatti Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. ta wannan hanya ne kawai in ji janar yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana masu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana wannan in ji shi shine dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar katsina to ko yaya jama'a ke kallon wannan yunkuri da ya bijiro da shi sunana ne jamhuriyar bashir Shu'aibu Galma retired. Abun murna ne a zo a ce ana neman za a haɗa kai da duk irin wayannan mutanen waɗansu jama'an tsaron da su miyati Allah da suwaye da suwaye. Basically dama irin wayannan mutane especially su mai miyati Allah. Ai dama bai wuce a dinga samun bayanai wannan bayanai da muka dinga faɗi a dinga kama jami'an tsaro bayanai eh, na sirri domin su ba su da masaniyan inda wayannan mutane suke kamar yadda su wayannan mutane da ake so kowa da kowa ya kawo nashi bayani iyaka a tantance gaskiyan abun a yi aiki da shi. Harkar tsaron rayukan jama'a da dukiya cikin nasara na buƙatar samun bayanai na sirri wanda jama'a yanzu ke ɗari ɗarin ba da sabili da abin da kaji ya dawo. To ina mafita. wannan rashin yadda da 'yan sanda da suke da shi ya kamata su canza ra'ayoyinsu kuma su 'yan sanda su ma kansu kamata yi su ma su nuna abubuwan da ake faɗi a kansu ba haka bane in ma haka ne akwai mata gari cikin mu za mu neme su mu fajin nasu mu abu da muke nema daga gare ku haɗin kai Bincike ya nuna cewa nan kusa shekaru hamsin da suka wuce baya ba a sauke bako a gida sai da sanin mai anguwa mai anguwa ya yi bincikensa eh, ya sanar da dagaci dagaci ya sanar da hakimi magana har ta kai ga wajen sarki to amma wannan al'amari ya kau sai kuma an nemi cikakken bayanin inda ya fito me ya fito da shi kuma daga nan kwana nawa zai yi ya wuce in kuma ya wuce ina zai ya nufa sai ya ba da duk waɗannan bayanai in an gamsu da su to da shi ne za a iya bashi masaukin da zai zauna amfanin waɗannan shine idan baƙo ya aikata wani mummunan laifi cikin dare ya gudu to an san ƙauyen da ya fito za a je can ko kuma an san inda ya ce zai je nan gaba za a bi sawunsa don a je a kamo shi a kawo shi a gurfanar da shi don a hukunta shi abinda masana harkokin yau da kullun ke gani shine wajibi ne a koma ga wancan tsari na bin diddigin inda bako ya fito kafin a bashi masauki Ko mun tausayin da aka ji nashi sai an bincike shi an tabbatar da sahihancin dalilin da ya fiddo shi da kuma inda za a da kwanakin ma da zai a wannan wuri kafin a bashi masauki kamar yadda dai yanzu gwamnatin jihar katsina ta bijiro da shi a wancan taro da ta yi na harkar tsaro inda aka gabatar da wannan bukata kuma gwamnati ta aniyar aiwatar da shi. tsarin da muke so mu zo da shi a haro sha'anin tsaro tun daga ƙasa sai an haro da tun kan mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa sashi kan mai martaba sarki na farko da hakimai da masu rikon kananan hukumomi da malamai an hare musu taro na tsaro yanzu kaga suna hakimai kwana biyu ba da yan majalisar sarki saboda yadda al'umma sai sun shiga cikin harkokin tsaro mutane su ba da bayanai na sirri don a zauna lafiya sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. An sami ƙarin kamuwa da cutar Corona virus a ƙungiyar Manchester City ta Ingila. Lamarin da ma ya sa aka ɗage buga wasan gasar Premier da ƙungiyar za ta buga a yau da Everton. kungiyar ta fitar da sanarwa cewa an sami karin sakamakon gwajin da ke nuna cewa wasu 'yan wasanta sun kamu da cutar baya ga gabriel jesus da kyle walker da kuma wasu jami'ai biyu da aka bayyana a ranar 25 ga watan disamba yanzu haka kuma an rufe filin atisayen kungiyar ta city har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba tukunna kungiyar ta bayar da hujjar rufe filin ne da kaucewa hatsarin yaduwar cutar mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila mikel arteta ya ce ya ɗauki alhakin damuwar da masoya kungiyar suka shiga sakamakon koma bayan da ta fuskanta a can baya arsenal ɗin ta doke chelsea da ci uku da ɗaya a ranar washe garin kirsimeti nasara ta farko da ta samu a gasar premier tun daga farkon watan nuwamba wannan ne kuma karo na farko da ta yi mummunan farko a gasar ta premier tun daga shekara ta 1974 wannan nasara da kungiyar ta yi a kan chelsea ya kuma rage barazana da matsin lamba da ateta ɗin ke fuskanta tuni da masu horar da 'yan wasa na wasu kungiyoyi kamar na manchester city pep guardiola suka bayyana cewa babban kuskure ne ga arsenal din ta yi yunkurin korar ateta a cikin wannan yanayi sakamakon koma bayan a yayin da shi kansa kocin ya ce bai ma so tunanin barin kungiyar ba amma yana buƙatar ƙarin lokaci domin daidaita al'amura kaftin ɗin 'yan wasan kungiyar barcelona ta ƙasar spain lionel messi ya ce yana fatan wata rana ya koma da taka leda a kasar amurka to amma har yanzu bai da tabbas akan makomarsa idan kwantaraginsa ya kare a barcelona a watan yunin sabuwar shekara messi dan kasar argentina mai shekaru 33 kan iya so tattaunawa da wasu kungiyoyi na kasashen waje tun daga watan janairu an daɗe dai ana baza raɗe-raɗi da rahotanni akan makomarsa tun sa'ad da ya gabatar da sa ta barin kungiyar a watan agusta. A fagen wasan tennis kuma Roger Federer ba zai fafata gasar Australian Open ba karon farko a tarihin wasansa a yayin da yake ci gaba da jinyar aikin tiyata da aka yi masa a gwiwar kafarsa. Federer ɗan ƙasar Switzerland mai shekaru 39 bai buga wasa ba tun a watan Janairu sakamakon aikin tiyata har sau biyu da aka yi masa. Dan wasan ya sami nasarar lashe manyan gasannin tennis na Grand Slam har ashirin ciki har da gasar ta Australian Open wadda ya lashe ta har sau shida a tarihi. to sai dai ya bayyana fatan shiga gasar ta australian open idan har aka jinkirta ta zuwa takwas ga watan fabrairu to amma kuma daraktan shirya gasar craig tile ya ce da wuya federa ya iya kimtsawa na shiga fafata gasar federa ya fafata dukkanin gasannin australian open 21 da aka yi a jere na tarihin lokacin wasansa to amma kuma jami'insa ya ce ya yanke muhimmiyar shawara na kin shiga gasar mai zuwa murtala faruk sanyin na abuja nigeria a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Litinin kasar Koriya ta kudu ta sanar da cewa za ta tsawaita dokar hana jirage daga Birtaniya zuwa kasar har zuwa bakwai ga watan Janairu. Bayan da mutane uku da suka shiga kasar kwanan nan gwaji ya nuna suna dauke da sabon nau'in cutar COVID-19 da ya samo asali daga Birtaniya. yayin da lokaci ke karatowa na yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin amurka shugaba donald trump ya sanya hannu a kudurin kuɗi na dala tiriliyan biyu da digo uku wanda ya kunshi dala biliyan ɗari tara na tallafin coronavirus da kuma dala tiriliyan ɗaya da digo hudu na kasafin kuɗin shekara mai zuwa. Masu bincike a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin fashewar da ta auku ranar Juma'ar da ta gabata har mutane uku suka jakkata. Gine-gine da yawa kuma suka lalace, haka kuma hanyoyin sadarwa suka katse a kudancin birnin Nashville da ke jihar Tennessee. Mutane sha bakwai sun ɓace kuma ana kyautata zato sun mutu bayan da wani jirgin ruwan kamun kifi na rasha ya nutse a arewacin tekun Barent a safiyar yau Litinin a cewar hukumomin kasar a wata sanarwa da kafafen yada labarai suka yada. Kuma masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku zo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku muna taya Abubakar Usman Malala murna samun ɗa namiji wanda aka raɗa masa suna Muhammad Allah ya raya shi amin. yanzu a madadin Maryam Dauda wadda tafiya na gabatar da shirin da Julia Gresham da ta hada mana sauti da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.